Ƙasashen duniya sun yi ta fafatuka da kashe makudan kuɗaɗe wajen taimakawa gwamnatoci a Najeriya a haujin inganta dokokin kare 'yancin ƙananan yara waɗanda so da yawa suke fuskantar nau'o'i na cin zarafi daban-daban. Sai dai har yanzu ana samun mutane da ke kau da kai daga dokokin da aka samar na kare 'yancin ƙananan yara suna cin zarafin yara musamman 'yan mata ta hanyar yi musu fyaɗe kamar wanda ya faru a makon jiya a garin Yawuri na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. jami'in gudanarwa na hukumar kare haƙƙin bil'adama a jihar takebi barissa hamzawala ya ce matasa ne biyu ake tuhuma da yawa yarinya ya shekara uku fyaɗe kuma yanzu haka suna hannun hukumar tsaron 'yan ƙasa ta civil defense ana ci gaba da bincike. Yare shiga ta uku da wata ne kuma abin daga sunan za makaranta boko ne suna da makaranta nan gaban gidansu. Yarin da suka yi wannan abu su ne ta dawo makaranta babanta shi dai bai so da an kai ba. Haka dai ga wani yaro karami ya kawo mai kayanta ya ce ah, ina take suka ce bari su gane ta ba amma dai sun kayan ta waje da kulata da uniform ɗinta gaba ɗaya da ta so bayan haka sai shi baban ya fito waje ke tambaya sai wani wanda a nan waje yana waskare ya ce ya kamata shi gidan ga to gidan kuma nan gidan gidan banza so haka nan sai aika yaro ya binciko mucin gidan shi ko da aka fito da ita dai an riga ya bata yare gaskiya aka je na sex center nan kalgo aka tabbata lallai eh wannan abin ya faru sai bata yare abinda annan kenan yaran sai nan ga hannu suna nan civil defense yan shekara 20 ko 22 kuma sun yi faɗa cewa eh lallai wannan abin sun yi. Na maganta da mahaifin yarinyar duk da yake baya son magana akan lamarin saboda bacin rai da damuwa da yake ciki. Abin da ke damuwa na ina ji da jinyar ta ne yanzu. Fatan dai jikin da sauki. Eh jikin da sauki jiya ne mata ce cikin tana ciwo. Sai kamar irin dan yawan dukawa bayan gari haka da bawali. To shine wanda muka fi gani dama wanda ya fi daga mana hankali. to amma yanzu na ga da safen nan kaman abun yana dan yin sauki duk da yake dai shiga na gidan biyo wuce biyu saboda ban jin daɗin zama cikin gidan. Hukumar tsaron 'yan kasa ta Civil Defense ta bakin kakakinta Akim Adeyemi ya ce lallai akwai magana mai kama da hakan da take bincike a kai sai dai ta ce ba za ta ce komai ba kan batun sai an kammala bincike. Surely there's a case before us and I think they are looking into it. As soon as they are done with the investigation and they let me have it, I can make it available to so that interested in it. So but it happened. I think so. Ko bayan wannan yanzu haka akwai wani matashi dan shekara 21 da ake tuhuma da yawa yarinya yar shekara 6 fyaɗe a garin Kalgo duk a jihar ta Kebbi wanda 'yan sanda ke bincike a kai. Bisa ga la'akari da cewa jihar Kebbi na daga cikin jihohin da suka sanya hannu ga dokokin kare 'yancin ƙananan yara idan bincike ya tabbatar da laifin waɗanda ake tuhuma da yan fyaɗe akwai yiwuwar su kare sauran shekarun rayuwarsu a gidan kaso. muddin dai aka yi aiki da sabuwar dokar ta hukumta masu aikata fyaɗe a jihar ta Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.